ga alamu dai kalamin da tsohon shugaban najeriya janar ibrahim bari masu babin gidai a gidan rediyon murya amurka cewa 'yan najeriya su yaƙuri domin gwamnati tana kokarin shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da ya janyo hasarar rayukan mutane da dama a shirar arewa masa gabas da kuma wasu sassan kasar ya janyo mai da martani alhaji ibrahim dogarai ningi jigo ne a siyasar apc a najeriya ya yi tattaki domin mai da martani kan batun janar din da ma canjin shekarar nuhur bado abin da yake tafe da ni nake so in mai da martin shine maganar da na ji janar ibrahim badamasi baban gida yayi a gidan rediyon ku na maganar boko haram kashe-kashen da ake a chibok da kuma 'yan mata din da aka kama a chibok yake maganar cewar al'ummar najeriya su yi wa gwamnati hakuri lokacin da za a yi ƙoƙarin aiki liyarin din wannan abun ba zai kai tsawon lokacin da aka yi yakin biyafara na tsawon shekara uku ba so mu kuma ni kuma nake ga ko yana so iga yan najeriya yana goyon bayan goodluck ne ya zarce nan ba ganin yana hasashe ne a matsayinsa na masani akan sha'anin yaƙi mu a gurin wannan ba yaƙi ba ne wani abu ne shiryayye tsararre domin a kashe al'umman najeriya particularly 'yan arewa wannan shine abin da ike gudana ko gwamnati ta yadda ko gwamnati eh, ta ki yadda tana da sha'awa a ciki amma ba ganin gwamnatin nan ta ɗauki matakai na shawo kan wani al'amari ana ma gudanar da tattaunawa tsakanin da gwamnatin da wasu wanda ke suke cikin wannan kungiya na boko haram haba mala ko kaji ko kaji kake kiwo aka ce 250 sun salwanta a lokaci guda ai ya kamata kasancewar me kake kiwo ballantana mutane so batun a rika yaudarar mutane ana kashe mana jama'a bai taso ba ya kamata dattawa waɗanda suke kiran kansu dattawa inda gaske suke shugabancin 'yan arewa suke yi ya kamata su gurfanar da gwamnatin goodluck da shi kansa goodluck a kotun aikata manyan laifuka na duniya ga an ce kasashen waje sun shigo amma da suka leƙa suka ga abin ba na gaskiya bane ba dai bane ka gaya mun wata kasar waje da ta fito ta ce ga wani rahotonta ko ga wani mota duk sun zare jikin sun koma su. shi kuma mm, ibrahim masu baban gida da yake maganar tsawon shekara uku kafin a warware wannan lamari in yana tunanin abin da ya faru a sauran zaɓuɓɓuka 2003 2011 'yan najeriya sun yi haƙuri to muna gaya masa a wannan karan fa duk wani wanda ike jin shi wani ne in yana da hannun zai murɗe mana zaɓe a najeriya to wallahi ba da sauran kwanciyar hankali ba sassauci a wannan karam to ga jami'an kunnan sai rasa jigajigan ta suke alal misali ga shi nuhu baɗuma nuhu baɗu dama yana cikin mutanen da suke kokarin siwa mai girma janar muhammadu buhari zagon ƙasa muna sane da shi kuma sa'an nan lokacin da ya zauna a efcc ma ai obasanjo amfani ya rika yi da shi saboda haka 'yan najeriya da 'yan adamawa sun san shi kuma sai dai su ƙara hattara yanzu ta bayyana a kansa saboda haka in takara ike jin zai yi ta gauna ya je shi gashi nan ga al'ummar adamawa za su kasa za su tsare ba za su bar maha'inci ya shugabance su ba na tabbata abdulwahab muhammad nura amurka daga bauchi a najeriya